وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني أهل الحديث وسائر من يبلغ هذا الدرس أحييكم بتهية الإسلام جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريت جمعة عشرين دبقي قوة محرم شكرا كدوء دا دريه دولة أربعين دقاء عشرين دبقي قوة سبتمبر شكرا كدوء دا شاكرا لابو درسي لقريه دولة أربعين دبير أولا تشيبياتا مركز النور آه، لكيشير قالنا ما أنا سقطوا برنشيه هناك كتاب الجهاد والسير لصحيح البخاري آه، من كمل بابنا أربعين ترى باب من ضرب دابته في الغزو إن ديكا وحديث سيدنا جابر دابته غيري من نشي دابته أو دابته غيري من ضرب دابته غيري في الحرب في الغزو من كمل بابي إن ديكا وحديث سيدنا جابر wanda ya sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rakuminsa za mu tashi kan babi na hamsin da fatan Allah ya mana muwafaka ya ba mu ikon yin daidai da gane daidai da kuma yin aiki da abin da muka gane na a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala al-musannif rahimahullah babun الركوب على wal الصعبة والكحولة من الخيل وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الكحولة لأنها أجرى وأجسر أجرق نعم لأن أجرق وأجسر نعم ما نعم، أجرى ما نعم. نعم. أجرى ده, ده مقصور إيه إيه نعم إيه هلنسى حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه وقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا باب الركود على على الدابة الصعبة والصهولة من الخيل babi mai nuna ana hawan dabbobi wato masu wahala masu wahalar sha'ani masu ƙarfi masu tsanani saboda a ci da tsara wurin yaƙi walfahulati min alkhair da dawakai waɗanda suke barbara ma'ana ba matan dawakai ba ba kuma dandakakku ba magabata suna yawan magana akan wato yaƙi akan doki namiji ba a cika son yaƙi akan godiya mace ba amma za mu ji ƙarin bayani kan wannan وقال رشيد بن سعد ko كو المقرئي وندا مقرأ gari ne a cikin dimashq wannan bawan Allah tabi'i ne almajirin sauban ne maulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma baya da wani ba inda aka mace shi sai bukhari sai anan zaka baya da tarwaya a bukhari amma ya shigo cikin rijal na wannan littafi saboda wannan asar da ya ruwaito wanda ba ruwaya ce daga annabi yace kana kana salafu yastahibbuna al li'annaha ajra'u wa ajsar magabata suna son amfani da dawakai masu barbara lafiyayyun dawakai mazaje ba dandakakku ba ba kuma mata ba li'annaha ajra'u sun fi wato jarunta wa ajsar sannan sun fi naci wajen samun biyan bukata da cijewa a kan lamarin amma a ruwayan malam ajira sun fi gudu to kuma duk ya halatta kamar da muka ce eh, an fi so ga yaƙi galibi a hau da dawakai maza annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta taɓa ruwaito ya yi amfani da dandakakken doki ba sau da su irin ana yin su amma don irin harka ta ta ne doki ana so ya cika ya yi lafiya ya yi ban sha'awa sai a yi ado da shi su kaga dokin da zaka je yaki ba maganar ado ake yi in garma kake ne wanda bukatar za biya da shi amma akwai cikin sabon ɗin suke amfani da dawakai mata kuma suka yaƙi da kamar sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu an dokin sa bai daure a qadisiyya wanda abu mu'ijjan ya ara da izinin matarsa wannan dokin an ce mace ce godiya ce mace kuma yana yaƙi yana jihadi da shi ma miqdad ibn al-aswad ranar yaƙin badar ya ce macen doki ya yi amfani da ita a wurin yaƙin badar to sun ce macen doki tana da irin tata hikima saboda ba ta haniniya ka in kana so ka kai hari da farmaki ba tare da an ji ka ba to ka hau macen doki sululu ke tafiya suluru ka sauke amma in ka tafi da ingarman doki sai ya yi gurnani ya yi hanini sai gari an san da shi za ka za a shirya kaga ko ne yana da kasa rana ke nan حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت الخزاعي قال أخبرنا عبد الله عبد الله ابن من ابن المبارك قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان بالمدينة فزع أن ساموني فرقتي أزامن المنزو ألا أمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة سيمنزو ألا يأري وندوكين أبو طلحة يقال له مندوب دوكين أنا كرنس مندوب فركبه سيهوشي وقال ما رأينا من فزع manzo Allah ce mun je mun dubo ba mu ga wani tashin hankali ba wa in wajadnahu la ba'ra shi kuma wannan dokin naku mun same shi gulbi ne yana gudu an ce da wannan magana da manzo Allah yayi sai doki ya warware da doki yana dan bada matsala wataƙila hawan da manzo Allah ya masa sai ya fara warwarewa to da manzo Allah ya masa wannan magana sai ta zama kamar addu'a a gare shi don haka daga nan sai ya warware ah, kenan ya halalta a are dabbar wani in bukata ta kama kuma in an san baya damuwa to ko ya halalta in are mashin din wani wannan dabba ce ko ba ko ya halalta in are babur din wani ya ajiye ba makulli ko kuma wani ga inda ya ajiye makullin dauka in je ila lura ta in dawo aftuna ayyuhal mallamuna <laughs> shi ma idan aka san cewa ba ya damuwa ko kuma ya ba da al'izinul am ya buɗe kofa da a duk da kaso kana yi amfani da shi ko an fahimci lallai ba ya da damuwa to babu laifi a yi abin da ya sa na yi tambaya saboda akwai bambancin dabbobi waɗannan masu rayuwa da irin wannan dabbobi na zamani da wannan dabba ta zamani komi na iya faruwa yanzu zamanin kansa kana iya zuwa ka ajiye ka shiga asibiti a ɗauki kana iya zuwa wani ya yayo aron hannu ya zo ya rafke ka da kai da babur ɗin duk a rasa ko kuma duk ku ta gayyara na yan jarida su ce ya jikkata hausar yan jarida ce to mashin ɗin ma yana jikkata kaga za a samu matsala sannan kuma sai an sa masa mai kuma man kana tafiya yana rage kaga a shekara rage masa dukiya ne amma ita wacce dabba kun ga ba haka bane za ka hau ka je ka dawo ba sai ka koma ba sai ka baka ba za ka je ka ɗaure in kuma ta kama za ka yi ajiye ta shawa ko ta wata ciyawa ka ajiye ta in gaba ɗaya da wannan misali ka a sa ka tafi gwandu ko ka tafi gwadabawa ko ka tafi isa kaga ko da za ka dawo tayan ma kila ta ƙara tuɗewa Ila ta yi faci ta rage kwanaki sannan ka zuƙe masa mai ala kulli halin idan mutum ya zan baya da damuwa ga ka'ari abinsa kana yi aure amma dai mafi kyau kullum a nemi izini saboda kada a ba shi ɗan dama me yasa imam bukhari ka wannan hadisi a ar-rukubu ala dabbati as-sa'ba wal fahulati min al-khayl me alaƙan hadisin Anas da wannan magana da yake ta wannan bayani Abtuna ma'zurina أبغى أقول كيف ولا نعم كيف وإن وجدناه تصير بسم الله أكثر شيء على الباب الكلبي زيني وانا أكثر من ذلك لبحر الكلبي أقول بايع المسألة shi kuma hakikanin dokin matsala gare shi Ko fahimta matsala ga dokin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan magana sai ta taimaka sai dokin ya warware albarkacin magana na'am eh ya hau babu sirdi sai dai kaman a wannan ruwayan bai ma kawo rashin sirdin ba wata ruwaya ce ala farsin la'abin talha ta'uriyin العري شيني العري شيني دوكي وند باي ده سيرجي قرار دان ادم باي شي عري سيري شي عريان مسموع لي با كان قياسيته اما شي انا شي عري باب سهام الفرس باب سهام الفرس وقال مالك رحمه الله يسهم للخيل والبرازين منها لقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ina ka samu wannan oke to ina can gaba ne bayan hadisi kai wala yusamu la akthar min faras to kai baka da hadisi kenan eh bai da hadisi a ni ina da shi a kai baka da shi bai kawo ba a baka kawo ba dai ni ina da shi na an baje shi tare da eh naka bugu ba kana shirin ah, kai ma gashi nan nan gaba حدثنا عبيد حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما باب سهام الفرس wannan babi zai maganan kason doki idan aka yi yaƙi saboda yaƙi da doki ya fi yaƙi a ƙasa za ka duk wanda ya zo da dokinsa aka yi yaƙi da shi to dokin ma za a kasa a ganima a bashi rabu to kashi nawa za a bashi wa ƙara malikun yusamu lil khairi wal barazini min ha malik ce alkhairi wato dawakai waɗanda waɗanda an na larawa wanda aka sani walbarazin da birzon shi ma doki ne amma ‘yan wanda ake kawo daga ƙasar turkiya su na larawa ana ce musu khail ana ce musu iraq sannan na turka ana ce musu birzon mace birzauna sannan akwai hujjai wanda shi kuma ruwa biyu ne da ɗan turkiya da balaraba suka yi aure ko da ‘yar turkiyya masu da balarabin doki na mai suka yi aure sai su kuma sai su haifi alhujai wato uba ba turke uwa balarabe ko uba balarabe uwa ba turka wasu suna ce a'a dawakan ƙasar roma da farisa gaba ɗaya brazil ake kina birzaun so duka duka dai nau'i sai ce to duk gaba ɗaya ana yi musu sahani saɓanin wasu malamai da suka ce a balarabin doki kawai ake masa to ai shi ba don zamansa balarabe ba don aikin da ya yi kuma wancan ma aiki ne ke. kamar lebara ne ka ɗauke shi sai a ce lebara balarabe da lebara ba sulci kuɗin su bambanta ba za su bambanta ya ce liƙuli ta'ala wal khaila wal bighala wal hamira li tarkabuha wa zina ana yi musu kaso saboda cewar da Allah ta'ala yi wal khayla wal bighala wal hamira da dawakai da alfadarai da jakai Allah ya halitta su don ku hausu kuma ku yi ado da su don haka tunda Allah ta'ala yake dawakai don a haune to duk dokin da aka hau aka yaƙi da shi ba al'akari da jinsinsa ya cancanta a bashi wato ainihin kaso daga cikin kayan yaƙi da aka samu wala yusamu li aksara min fara duk wannan cikon maganar maliki ne wancan li ta'ala maganar ah, maganar bukhari ce amma nan wala yusamu li aksara min fara maganar maliki ne cewa ko da ka ba da dawakai da yawa a jihadi to ka san doki guda ga abaka akwai wanda shi ya firke dawaki uku hudu biyar in za a je yaƙi sai ci duk a tafi da shi don aka dawo ba kowane doki za a bashi ba guda ɗaya za a basu wannan ra'ayin imam malik ne kuma shi ne ra'ayi imam abu hanifa da imam shafi'i da muhammadu bin hassan da zahiriya amma malamai da yawa sun ce a'a ba adalci ba ne tun da shi ma nan dokin wani ya haushi kuma ya yi yaƙi da shi ai ba dokin da za a kora ya tafi ba ko dole a samu wanda zai haushi wanda shi kuma baya da doki to wancan mahayi in aka ba shi nashi rabo rabon doki sai a ba mai doki wannan shi ne ra'ayin auza'i da sauri da lai da Ahmadu ibn hanbal da abu yusuf da isa ibn rahawai da malamai da dama cewa ko doki nawa ka bayar to akwai kason a cikin ganima to in doki bai kai ba ya mutu ba an tafi da shi yaƙi ya mutu bai dawo ba an kashe shi za a ba da rabonsa ga mai shi eh akwai malamai da dama da suka ce za a ba shi saboda ni saboda ai mai shi ya ma rasa shi gaba to kaga aiwa kuma ya tura shi ya tafi yaki to amma in kafin a yakin ne ajali ya zo masa su malamai dama sun suna ganin ba sai an bashi ba saboda ni saboda bai je yakin ba akan hanya ya mutu to wannan dai yana nuna maka yadda wato amfani da dabbobi a wurin yaƙi yake abu ne tsararre a shari'ar musulunci don haka ko a yaƙi na zamani haƙƙin malamai ne in ta kama an yi yakin su tantance waɗanne irin makamai aka yi amfani da su waye tantance kaza waye tantance kaza in aka zo wurin raba حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن ابيد الله النافع ابيد الله بن عمر العمري النافع ابن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل للفرس سهمين wali sahibihi sahma yanzu Allah ya sanya ma doki kaso biyu mai shi kuma kaso guda saboda yakin da mahayin doki ke yi aƙalla ya fi yakin da na ƙasa mutum biyar ke saboda shi yana a sama yana amfani da ƙafafun da ƙarfinsa yana iya zabura wato yana yi musulunci aikin da na ƙasa baya yi saboda haka na ƙasa yana da kaso guda na bisa doki yana da kaso guda shi doki yana da kaso biyu shi ne lilfarasi sahamai ne wani sahibi. sahama wannan maganar malamai da yawa sun tattauna ta saboda hadisai sun saba mafi yawan hadisai wannan maganar ita ce suka kawo kuma hadisin abu dawud da Ahmadu ibn hanbal na ibn umar mai kama da wannan kamar kuma wani hadisi na abu dawud wanda يتي أتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبو عمرو عن أبي قال أتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين kaga doki na da rabo biyu da shi da ɗan uwansa suna da rabo biyu da haka kowane mahayi yana da rabo na ƙasa yana da rabu amma doki yana da rabu akwai hadisin imamun nasa'i wanda uh, abdullabi zubair kuwa zubair mai awa mai cewa baraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai bara lizubair abdullabi zubair yake fara kenan arba'ata ashum sahmun lizubair wa sahmun lizil kurba lifafiyar kibin abdullabi mutalib ummin zubair wa sahamaini lilfara zubair ibn awam da aka yankin khaibar kaso hudu annabi ya bashi yace ɗaya naka ne ɗaya na safiya ne binta abdul muttalib cikin samu bil qurba biyu na dokin ka ne kaga kenan doki kaso biyu gare shi ba kaso guda akwai hadisai da dama akwai irin na ah, imamu dara wa hadisin abu ruhum ne akwai hadisin abu kashif al-anmari akwai hadisin a abintu zubair wanda ta karɓo daga miqdad shi ma yana magana ranar badar kaso guda annabi ya bashi kaso biyu na doki da sauransu to mafi yawan hadisai sun zo akan haka amma kuma akwai hadisai da suka saba musu suka nuna cewa a'a doki kaso guda gare shi mai shi kaso guda da haka lirrajili sahamun walil farisi sahamani na ƙasa yana da rabo guda mahai yana da rabo duka ga ɗaya nasa ɗaya na dokin amma hadisai sun fi tafiya akan wancan bayani da hadisi ibn umar ya zo da shi akwai saɓanin mazhabobin malamai a kai amma dai wannan shi ne mafi rinjaye cewa doki a bashi kaso biyu mahayinsa a bashi kaso ɗaya na ƙasa shi ma a bashi kaso ɗaya wanda shi ne abin da ya fi shahara saboda kan saɓanin da ke akwai imam bukari bai yanke ba su ce babu sihamin fara da babu saɓanin abin da zai ce Babu lilfarasi sahamani kai tsaye ko ba ka suke sahamun faras nawa ne kenan inda saƙanin yana da ƙarfi ƙwarai da ba haka zai ba mu lalata zai babun kam sahamun faras amma tun da akwai saɓanin kuma bai da ƙarfi ta ce babu sahamun faras wannan yana cikin fiƙin wanda ya kwantar da hankali ake gane Babu man ƙada dabbata gairi filhar باب من قاد دابة غيره في الحرب حدثنا قتيبة قال حدثنا طهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال رجل للبراء بن آزب رضي الله عنه أفروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر إن هوازن كانوا قوما رماة وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر فلقد رأيته وإنه لألا بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب باب من قاد دابة غيره في wanda ana yaƙi ya kamo dabbar wani yana janta kamar dabbar shugaba jagoran yaƙi ba laifi wani ya jawo ta domin ya mata saiti ya hana ta zaburi-zaburin da za ta iya yi haddasa na ƙusai ba har haddasa na sahalin da yusuf قال ابن يوسف الأنماطي البصري عن شعبة الأبي إسحاق السبيعي قال قال رجل للبراء بن عازم رضي الله تعالى عنه ونمس ياتي ما ما لم بروا لم عازب لكن صعب النبي صلى الله عليه وسلم أفررتم عن رسول الله يوم هنين قسياني كن قدوا رانو هنين كن برمان زون الله قال لكن رسول الله لم يسمع kaga hikimar magana ko ita fa shi manzo Allah dai bai gudu ba ku kun gudu din kenan radiyallahu ankum jami'a kaga bai ce eh mun gudu ba sai shi manzo Allah bai gudu ba sai ya kauda hankali daga raki da su suka yi zuwa da zuwa bajinta da manzo Allah lakin na rasulullahi lam yakid to ai shi manzo Allah bai gudu ba zaka ba ka ruwa ka zama ɗaya ba inna hawazin kanu qauman rumatan kabilan hawazin waɗanda aka yakin hunaini da su hawazin asalinsa sunan wani mutum ne daga cikin kakanninsu ah, an ci asalin yakin ah, abokan ah, abin da hill wani abokan ƙawancen manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗanda suke makka su ne annabi sallallahu Alaihi wasallam ya je taimaka su ne kuza to da aka ji haka zai bi ta wurin ƙabilan hawazin kusan annabi sallallahu Alaihi wasallam in zai tafi ga gari ba shi yake faɗi ba to sai nuni da ɓangaren hawazin sai labari ya kai ga hawazin sai suka yi cikakken shirin yaƙi suka zo daidai kasuwar baji kolin jaz suka dasa ayari suna dakon iso da manzo Allah ya ga haka sai ya aika musu su shi ba su yake son yaki ba za ka su zo a yi sulhu da su to da aka zo hunaini ta yi zafi kwarai saboda ni saboda musulmi suna da yawa suna ganin cewa lan nuglaba da yawmin illa in dai don adadi ne ba a rinjaye to da mun san don adadi kuka yi rinjaye كيف الله تعالى كتاب ويوم حنين إذ أعجبكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين kun ga ma wannan gudun gashi karar Allah ya faɗe shi a cikin Qur'ani lokacin da yaƙi ya zaɓi shi baqat alaikum al-ardu bima rahbat ƙasa ta muku kunci duk irin faɗin da kake da shi kuka rasa wurin gudun ma kuma ƙarshe sun mawallaitin mudbirin kuka gudu ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين سنة الله يسكن توسع النبي صلى sannan kuma akan mummune sai mummune suka dawo don haka sun gudun amma sun sake dawo mu Allah ya ce wa alzamahum kalimatat taqwa kuma Allah ya lizimta musu ya dan fara musu kalimatat tauhid ita ce kalimatat taqwa ya zamba abin da ke cikin zuciyarsu banda tauhidi la ilaha illallah التي وكانوا أحق بها وأهلها دام سنت قوة تنتا ونن كلمة سوماني ما أبو تنتا وأنزل جنودا بكم آية كمان كوتشي هو أبوكم هركو ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين أوه وأنزل جنودا وأنه هجرات كده وأنزل جنودا وفتح وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا فالناس ألا يتوقد وتر الجنود بكو كنتبا كما يعذب تكاتب أنا ألا أنا كي أدار مملكم يتكي أدار سوء وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين su a taƙaice yaƙi ne zafi suka kai ga gudu sai ce to annabi dai shi bai gudu ba kuma da mauna yana cikin manyan sifofin annabawa ne jawon ba a taɓa yaku annabi rago laiwa ba a yaku annabi matsoraci ba a yaku annabi makisaci ina sura sifofin da ƙasa wanda ba a samu annabawa ba Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ya san ina yake ɗora manzancinsa to ya za Allah ya zaɓi rago ya ce sai ya jagoranci jihadi ta gaba zai yi ba وإنا لما لقيناهم lokacin da muka لوكتين da su mun yi ciri a kansu da farko sai suka كواكي yana so ya faɗi dalilin da ya sa yakin har yi zafin da aka gudu da muka yi ciri a kansu suka tsorata suka waƙe suka gudu fa aqbala almuslimuna ala alghanaimi wastaqbaluna bisiha sai musulmi suka taru suka farma ganima ana ta kwasa ana daddaure kaya wastaqbalu na bistiham suka ta suka dawo mana da kibau to kaga kibiya daga nesa ake harbota inda ga ka ga mutum sai ku aran to kibau kai ake da su kaga dole mutum ya yi nemi tsira tun da ɗabi'a ce ta dan yana tsora fa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falam ya ce manzo Allah kan sam bai gudu ba falak adra ra'aytuhu wallahi ni na ganshi inji Mallam barau radiyallahu anhu wa innahu ala baghlatihi albayda yana kan alfadarar safara wannan alfadara tana cikin wanda muka yi magana a kansu can baya cewa wanda aka ba kyauta wanda kuma suna da sunaye ko wa inna eh? ah, ba su fiya na akhidun bili jami'a wani abu su sufiyana ne daban ba wancan yawwa ibn al-hari ibn abdul muttalib dan baffan manzon Allah wa da kani suke da manzon Allah zika abdul muttalib ne shi ne anan ba abu sufyan ibn harb bane abu sufyan a wannan lokaci ne musulunci ba والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب manzala ne makansa kirari kaga a lokacin tsoro mutum ɓoye kansa yake a wannan lokacin annabi ke bayyana kansa sannan duk a cikin taron wa suka fi bukatar su samu kuma ga yana faɗin sunansa yana kirari makansa da haka malamai ta ce mutum na iya makansa kirari a wurin yaƙi idan ba don alfahari yake ba kamar lokacin da suka yi takama inda hazimi shatun yubghidu Allah wa rasulu illa fi hadha Allah in ba wuri yake ba a son takamata ko inda takamar mana su to na da salasu yana yi ne don ya nuna masu har yanzu akwai jama'a sannan kuma da wannan yana tsara kiran jama'arsa cewa su dawo alaba bai ba wannan farar alfadara wasu ce shahaba an ce farwa ibnu nafasa shi ya bashi ta sallallahu alaihi wasallam wani kuma wata ruwaya ta ibnu sa'ad cewa yi كان راكبا دلجل دلجل ولدوكي ندى مقوقف فالكرو من أيكام منذ الله صلى الله عليه وسلم أو سيكي شوى للي كون يا كبت دون هكا أردنا النبي أبو بيو يهو يهو ونن الفدرة يهو دوكي سا دلجل آه لكي وفيه جواز الانتماء في الحرب يا علاقتا في الفهري ده كانسا يتقيايسا ده كاكلنسا اورين ياكي وانما كره من كره من ذلك ما كان على وجه الافتخار في غير الحرب كي تاكما باوريه تي وتتي ايني ني دان شيني با وفيه جواز الاخذ بالشده والتعرض للهلكه في سبيل الله kuma wannan hadisi ya nuna ya halalta mutum ya kundumbala ya halaka saboda Allah tare da yana da wurin gudu da tsira amma a wurin jihadi a san da ake jihadi ba kana zaman ka kai kundumbala ka je ka ɗauki bom ka sa makanka ka faɗa ba wasu ku mutu ba a wurin yaƙi wato ka je ka yadda za ka kashe wasu kai ma ka samu shahada to malamai sun ce a ranar hunai, duk sahabin da ya je yaƙi na ya gudu in banda mutum goma sha biyu da mace guda mutum goma sha biyun nan za su an kawo utubatu da ma'akif ibn abilaha ku duba utuba ɗin nan fa shi ne wanda ya sako ruƙayya ɗiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin mai musulunta ba utaiba ya sako a ah, ba zainab ba ummu kulsum amma shi utaiba sai ya mutu kafi utuba ya musulunta shi da dan uwansa mu'atti to kaga suna cewa ba su gudu ba anan don haka al'itibaru laysa bil bidaya walakin bin nihaya ba farkon mutum ake kallo ba karshen ake kallo akwai Ja'far ibn Abi Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib akwai Abubakar akwai Umar akwai Aliyu akwai Fadl ibn Abbas akwai usamatu ibnu zaid akwai kusam ibnu abbas akwai ayman ibnu ummi ayman shi kan ya samu shahada ne sauran duk sun tsira sun sha amma shi an kashe shi akwai rabi'atu ibnu al-harith ibn abd al-muttalib akwai aqil ibn abi talib kan ali sannan sai ummu sulaim uwar anas dan malik bint malhan radiyallahu anha warda ملك فيه ركوب البغال في الحرب للإمام babu laifi jagora ya hau alfadara wurin yaji alfadara ta gudun doki ne to amma yana so ya nuna shi yana nan ba inda zai in ka zo da ingarman doki akwai yiwuwar in ka ga wuri ka arce ko ba shi ne yake lekuna asbata lau zai ya ƙara tabbatar da shi wali Allah ya zanna bi al lil firar wa tawalli don kada ma a yi shakkun cewa wai ko yana da niyan gudu wanda a gani bisa dabbar da ba ta gudu ya nuna kenan shi ya taho sai wani hali وفي خدمة السلطان في الحرب وسياسة دوابي لأشراف الناس من قرابتي وغيره yace kuma ya nuna ana iya hidimar shugaba har auren yaki don ga ana jaye da alfadararsa wannan hidima ce ko ba haka wannan babi dai a takaice mala ya kulla shi ne ya karanta da mu fawaid hadisi amma ya kulla shi daga me daga rikon dabbar da abu sufiya da ya yi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to ko a wurin yaƙi ana jan dabbar wani babu rikabi wal gharzi lidabba babu rikabi wal gharzi lidabba حدثنا عبيد بن Isma'il, an أبي أسامة an Ubaidillah, an عن an عن Umar عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرب واستوت به ناقته واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الخليفة <clears throat> باب الركاب والغرز للدابة بابي mai كان الركاب واتو wato آه، me ake kira shi da ke ɗorawa kan a ba sirri ba sirri ai ga wuya ake likafa madalla likafa walgarzi a bambancin su duka likafa ne amma bambancin su algarz na fata ne shi kuma a rikaf kai shi na fata ne algarz afon na karfe ne ko na katako shi kuma da na fata ne za ka sai a ɗora wannan na katako na icce sannan a ɗora na fata a kan algarzu shi ne ake ɗorawa saman arnikar to hawa a kai a tafiya حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن أبو أسامة a أحمد بن Usama. عن عبيد الله العمري النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة إذا آه، آه، قال الله يجي فقفت السردي أعلم الكافة يدور قفتكم ذلك أرتينيكم واستوت به ناقته idan dabbar ta daidaita zai tashi ƙa'imatar ta miƙe za ta tafiya a hallatu nan ne zai harama da aikin hajji in masjidi zulhulaifa daga masallacin zulhulaifa za ka kenan a nan sallallahu kai harama ne a bisa dabbar su shi sa muke alhazai idan kun taimaka masallacin zulhulaifa kun yi sallah ku dawo cikin bas sannan ku yi harama wannan babu ya kulla shi akan دورة قبل من زعل ثلاث سيجي أكلك باب ركوب الفرس العري باب ركوب باب ركوب الفرس العري حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه استقب لهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف باب ركوب الفرس العري باب mai انا ana هون hawan doki wanda yake لكافا babu ابو سردي حدثنا عمرو بن عون ابن عوس السلمي الواسطي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن انس رضي الله تعالى عنه قال استقبلهم النبي صلى الله عليه واله وسلم انا ستي منذ الله يعقوب كان شيسو sanda ya gano abin nan da ya kada hankali ala uriyin akan wani doki wanda baya da sirdi ma alaihi sarjun baya da sirdi fi unuqihi sai manzon Allah yana rataye da takobi a wuyan daga cikin wanda kana ya gano cewa annabi sallallahu alaihi yana kwanci tare da makaminsa a tare da shi tunda kafin mutane su fito har ya tafi amma da takobi ya tafi ina takobi yake kenan a fito yake aje kaga gefen sai ki aje kenan haka yana da ke koyaushe namiji zai yana da makami a kusa da shi don miyagu na mutane da na dabbobi shi na aljani da addu'a kawai ake magani shi don ba ka iyawa da shi huwa ya kun huwa kabilu na haisu la amma mugu na kwaro ko na mutum kaga ana iya ana iya maganinsa da makami wanda yake kusa na باب الفرس القطوف حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد نعم، ذلك لا يجارى وجدنا نعم. فرسكم نعم. بفتح الراء فرس فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد بعد ذلك لا يجارى باب الفرس القطوف لا لا تكن دوكي وين بي حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ابن المسيب آه, آه، ابن المسيب بن هنا سعيد ابن من ابن أبي عروبة عند هنا رواية قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة يتي متى المدينة سن في سرقتي فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة وزأل لا يحاول دوتي أبو طلحة كان يقطف ينال الاكا او كان فيه قطاف واتو قطاف شيني دوتي يزن بي يترى إيه قفا ما الالاكا قتل دوه ايه عزيفة قفا كم بيقبلهم ينا لاقيتها كم اي لاقيتها كم تنا لاقيتها تو ينا لاقيتها بيت فيها كم لاقيتها هوسم مشينو ba ka mana wata da mai na kanawa eh a a su kaka ka ya gudu ke nan hmm? a kai ingiri ka ji ba gobe ne ingiri ba ai sai ka ingiri ina jin babu kanawa kusa dai eh yana dambala laƙaƙi ana rabin bakano ne rabi yabo to wannan dokin da yake nan wanda manzu Allah ya kunga sai yanzu muka cimma ruwaya da ta nuna ne tun dokin ba gudu yake ba asali falamma raja a lokacin da annabi ya dawo kala wajadna faratakum hada bahara wannan dokin naku mun same shi teku kana ba da zalika la yuja tun daga wannan lokaci ba a iya gudu tare da shi wato sai ta sauran da wace gudu albarka hawan manzon Allah da yayi da kuma hawan da manzon Allah yayi da kuma albarkar wannan magana da annabi yayi sai ta mai da shi kamar teku mai gudu babu sabti bainal khayli babu sabti babu sabti bainal khayl حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الخفياء إلى صنية الوداع وأجرى ما لم يدمر من الصنية إلى مسجد بني رزيق آه، بني زريق قال ابن عمر وكنت في من أجرى قال عبد الله قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الخفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة وبين ثنية وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل باب السبق بين الخيل إيراء سكان دواكين wato mutane su kawo dawakansu sai a gwada tserarsu don a gano waɗanne ne adda isasshiyar lafiya waɗanne ne suke gudu waɗanne ne ba su iyawa a yi musabaka tsakaninsu haddasa ƙabisa ƙabisa ibn man eh ba ibn zu'ai ƙabisa ibn uqba ahsan ahsan تو قبيصة يروي عن سفيان من سفيان الثوري أحسنت الثوري عن عبيد الله العمري النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع من ذا يا سادة دواقي قدو ما ضمر ولن دعك أنكر الدسو واتو شي dokin da ake son jihadi da shi wani tiren na musamman ake mashi akwai lokutan da ko abinci ba a bashi saboda ana son kitse ya zube ana so ya ɗan ji wahala ya ji yunwa in ka ga doki ana ta zuba masa abinci na ado ne shi ko ana so ya gwadi isa da cika da ƙasaita so akwai lokutan da ake saba musu da ba amma ba su abinci fato ban mara sai su ɗan kwari sai su zama zuƙaƙu rami amma su kuma a wannan lokaci sun fi gudu sannan sun sai ce a tara irin su su yi gudu min alhafiya'i ila saniyatil wada'i ga inda za a fara ga inda za a ƙare mil bakwai mil bakwai kilomita nawa kenan wajen shak ashirin wajen kilomita ashirin ha bai kai ashirin ba sorry wajen kilomita sha biyar bai haka sha yare shi yake ne ranka da ala kulli hal ba a san mil bayan shakka na so mu yi combatin filin mu da muna yara duk titunan nan da mil ake a su amma yanzu an da ida kilo ake mil biyar kilomita takwas good to kaga mil bakwai duk kilomita goma sha ɗaya duk kilomita kamar daga daga daga rawun ɗin gidan man'ada zuwa mil goma zuwa airport zuwa rawun ɗin airport su sheƙa kan su je su dawo wa ajira malam yi zammar min saniyar ila masjidi bane durai su kuma waɗanda ba a ɗan farar da su ba isassu ya kace su gudun mil guda akwai ban bai shi ko babu yau قال ابن عمر وكنت في من أجرى ibn umar yace ina cikin wanda suka gudu da dawa haka ba doki kawai ake saki ba mahaya yake hawa akai sai to ibn umar yace ni ma na hau guda an yi da ni قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحصياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة كل قال عبد الله وعياي عبد الله أنس to ba shi bane anan ibn al-walid al sai ce haddathana sufyan qala haddathani ubaydullah atazu haddathana sufyan an ubaydullah to saboda wannan fa'idar ta cewa akwai at-tasrihu sama daga sufyan al zuwa ubaydullah umar umari sai ya kawo wannan ta'liqin ƙala sufyan bayna al-hafiya ila saniyat al-wada'i khamsatu amyal a na yi kure au sita yanzu na ce mil bakwai ko mil biyar ko shida wa bayna saniyatin ila masjid bani zuraiqin mil wa'annan dan kwararru su gudun mil biyar zuwa shida wannan ko ba ɗan kwararru ba su gudun mil kenan ya nuna halalcin ayi yi musabaka tsakanin dawakai saboda maslahan jihadi kullum idan ana musabaka za a ƙara gano ƙwararru daga cikinsu sannan za a ƙara ƙarfafar masu su wajen tirenin ɗinsu don su iya gudu kamar yadda ya halarci, a yi musabaka wajen harbi da jifa saboda mai saboda ana amfani da surin yaƙi mutane don su ƙware su iya saboda amfanin jihadi daga nan ne malamai su yi ƙiyasin musabaka ta ilimi musabakan qur'ani musabakan hadisi musabakan fiqh musabakan har da butun al-mutun al-ilmiya a gado da sauransu don a gwade waye fi wani ƙwarewa? sau da a zaburar da wanda bai ƙware ba don shi mai samu ƙwarewa. babu izmarin kaini lissabi babu izmarin kaini lissabi حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث النافع عن عبد الله رضي الله عنهما عن أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الصنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها قال أبو عبد الله أمدا غاية فقال عليهم الأمد باب إدمار الخيل للسبق mutum ya ɗan kwarar da dokin sai training din sa don ya shiga musabaka kai kuma kai training yaron ka don ya shiga musabaka ya iya to ana wannan eh ana yi حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تدمر منذ أن لا ياي مسابقة tsakanin dawakan da ba a ɗan farar da su ba wa kana amadu amina sani ila masjid bani zubair inda aka ɗiba musu shine daga saniyatul wada zuwa masjid bani zubair wannan abdullahi ibn umar kana sabaqa biha kuma abdullahi ibn umar yana cikin waɗanda suke yi musabaqa ne kun ga wancan hadisin ne ya zo da shi daga wata makaranta ta daban ah, can ya kawo shi daga ƙabisa daga sufiyan ba wannan ba ne hmm? haka ne hadisar ƙabisa daga sufiyan ko daga ubaidila nan kuma ahmad ibn yunus daga Lai, ibn sa'ad daga nafi daga ibn umar yi hadisun guda ne an na gaba karanta shi babin ko? اوكي قال ابو عبد الله امدا غايه اي قال ابو عبد الله امدا غايه واتو ايه فطال عليهم الامد لوكتي مس القوم واتو اديبا مكه اياكا يا سامس مسو اياكر عند ذاك مسال شيني فقال سيكاو ايه فقال عليهم الامد sai lokaci ya باب غايه babu gayat sab'i lil باب غاية السبق babu gayat حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد دمرت فأرسلها فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع فقلت لموسى كم كان بين ذلك قال ستة أميال أو سبعة وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق قلت كم بين ذلك قال ميل أو نحو أو نحوه وكان ابن عمر ممن سابق فيها باب غاية السبق للخيل المضمرة ta ina ya kamata a tsaida dawakai waɗanda aka ɗan kwaras idan za su yi musamman. Haddasana Abdullahi bin Muhammad, ƙala haddasana Mu'awiyya, Mu'awiyya wanne Mu'awiyya ke nan. Waya Abdullahi bin Muhammad, al-Musnadi, so nawa ya suɗa da muwanin. Ƙala haddasana Mu'awiyya ibn Amr al-Azdi, قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق من؟ السبيعي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت ما قالت ضمرت ناس أضمرت منذ ألا يام سابق كان دواكن ذاك دنفرس فأرسلها من الحفياء وكان عمدها سمية الوداع في سفارة بين الحفياء عندها كرا حفياء iya inda za su tsaya shi ne sanatul wada fa musa fa kam kana na zalik sai ce musa ibn in inji abu isaka sabiri ce me yake tsakanin su ne ala ta amyalin aw sab'a mil shida ko bakwai wa sabaqa bayna al-khayl allati lam tudammar fa arsala min sanatul wada kana amadu hadha zira bani zurai ya kuma sa musabaqa tsakanin dawakan da aka yi kiwo lafiya lau ba ɗan kwarar da su ba ya sake su daga sinatul wada su kuma su tsaya masjid bani zurai qultu fa kam baina zalik nace to nan fa me ke tsakanin qala aw nahwa mil daya ko kusa haka wa kana ibn umar mimman sabaqa fiha ibn umar da suka hau akai wannan musabaka da su balake wa fihi mashri'atul musabaqa wa annahu laysa min al'abad wannan hadisi ya nuna halalcin ayi musabaƙa kuma ba ba wargi bane bal min ar-riyadati mahmuda wannan na cin motsa jiki wanda aka halarta al-musilat ila tahsil al-maqasid fi al-ghazw wal intifa' biha inda al-haja wanda wannan musabakar tana sa a cimma wasu bukatu na shirin yatsi da kuma amfani lokacin da ta kara وهي دائرة بين الاستهباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك يتي كو تزم مستحبي كو تزم هلال غرغدن أبين دي ساعتين وفيه تجميع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجة إلى ذلك أشياء على أيوم وتدبوا بي إن بقاتا تاكاما دم من فائر وني وفيه رياضة الخيل المعدة للجهاد ترين من دواقع وأن وفيه أن المسابقة بين الخيل يجب أن تكون عمدها أن يكون عمدها معلوما وأن تكون الخيل متساوية الأحوال أو متقاربة إن ذا المسابقة دولة تدوري كذا ظهوري كذا ya zama kowa wannan wurin ne na wani bai tori ba kar a ce wani kai nan da hanyar kwari kai kuma nan da hanyar tureta kai kuma nan da hanyar shuni da eh, hanyar bodinga kaga ba a gane sannan kuma su zama sawuya iri ɗaya da haka ba su kiba misali su yi daban marasa kiba su yi daban in kura ne in hizo 60 su yi daban in hizo 40 su yi daban wato dole yanzu akwai tsari na musamman ga wani musabaka وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به آه، يزدون مسابقة باب كوسيسي أكتو وإن أكتا قئيمي لليه كنت انت سيكي والمسابقة بعوض فإن كان المال شرقا من جانب واحد بأن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلا شيء لي فهو جائز ka zo mu yi tsere mu biyu idan ka wuce ni zan baka naira dubu biyar in ta wuce ka baka bani ko sisi ya ce tunayin ya halarta amma in ka wuce ni in baka dubu biyar in na wuce ka ka bani dubu biyar ya zan me wa hukke a malikin annahu la ya juzu li annahu kima malik ce a ko haka in dai ɗayansu ya sa kuɗi ba ya halarta walau shurit almalu min aljanibai har wa bil ijma da a ce kowane bangare zai sa dubu biyar wanda ya ce kwashi bai halarta illa idza adkhala salisan bainahuma sai akwai wani wanda shi bai sa ko sisi ba wa qala li salis in sabaqtana fal malani laka wa in sabaqnaka fala shay'a laka su biyun sun sa kuɗi su ce in ka tsere mana duka kwashi kuɗin mu amma in mun tsere maka to ba za mu baka kuɗin ba kaga yana kama da wancan ko fi ma bainahuma ayyuhuma sabaqa akhadha al-ju'la to maganar tana da tsawo amma dai makasudi shine musabaka dole ta bambanta da caca zaka yan takara ba su za kawo kuɗi ba da yan takara za su kawo kuɗi da ya zama me ya zama caca amma wani tsara salif wata ƙungiya wata hukuma wasu jama'a wasu dai masu sha'awa su za tara kuɗi ko ta gwamnati sai ce to duk wanda ya ci mu kuma za mu ba shi kaza to wannan ya halarta kuma ba ta tare ba wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mun zo karshen wata muna ƙara tuna wa mutane batun takaful kuma ga ciyaman ɗin takaful yau Allah ya kawo mana shi ga haka nambobin takaful da suke halarce sai a ɗan saurara mu ɗan gana da juna binci goma kafin a waƙe wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk